Matiyu Sura ta goma sha bakwai Bayan kwana shida sai Yesu ya ɗauki Bitrus da Yakubu da ɗan uwansa ya hayya, ya kai su akan wani dutse mai tsawo, su kaɗai. Sai kamanninsa suka sake a gabansu, sa ta yi annuri kamar hasken rana, tufafinsa kuma suka yi fari fat suna haske. Gashi Musa da Iliya sun bayyana a gare su, suna magana da Yesu. sai Bitrus ya ce wa Yesu, Ya Ubangiji, ya kyautu da muke nan wurin, in kana so sai in kafa bukoki uku a nan, ɗaya taka, ɗaya ta Musa, ɗaya kuma ta Iliya. Yana magana kenan sai ga wani gajimare mai haske ya zo ya rufe su. Aka kuma ji wata murya daga cikin gajimaren ta ce, Wannan shi ne ɗana ƙaunataccena, na, wanda nake farin ciki da shi kwarai, ku saurare shi. da almajiran suka ji haka sai suka faɗi ƙasa tsoro ya kama su sai yesu ya zo ya taɓa su ya ce ku tashi kada ku ji tsoro da suka ɗaga kai ba su ga kowa ba sai yesu kaɗai suna cikin gangarowa daga dutsen sai yesu ya kwaɓe su ya ce kada ku gaya kowa abin da kuka gani sai an da ɗan mutum daga matattu almajiran suka tambaye shi suka ce to yaya malaman a suke cewa lalle ne Iliya ya riga zuwa? Ya amsa ya ce, Lalle Iliya zai zo ne, zai kuwa raya dukan abubuwa, amma ina gaya muku, Iliya ya riga ya zo, ba su kuwa san shi ne ba, har ma suka yi masa abin da suka ga dama, haka kuma ɗan mutum zai sha wuya a hannunsu. Sa'an nan ne almajiran suka gane, ashe, zancen Yahaya mai baftisma yake yi musu, da suka isa wurin taro. sai wani mutum ya zo gare shi ya durƙusa a gabansa ya ce ya ubangiji ka ji tausayin ɗana yana farfadiya yana shan wuya ƙwarai sau da yawa yakan faɗa wuta da kuma ruwa na kuwa kai shi wurin almajiranka amma ba su iya warkar da shi ba sai yesu ya amsa ya ce ya ku marasa ban gaskiya kangararru na wannan zamani har yaushe zan zauna da ku har yaushe kuma zan jure muku ku kawo mini shi nan sai yesu ya tsauta masa aljanun kuma ya rabu da shi nan take yaron ya warke sa'an nan almajiran suka zo wurin yesu a keɓe suka ce me ya samu muka kasa fitar da shi ya ce musu saboda ƙarancin bangaskiyarku domin hakika yana gaya muku da kuna da bangaskiya ko misalin ƙwayar mustard da za ku ce wa dutsen nan kawo daga nan ka koma can sai ko ya kawo ba kuwa abin da zai gagare ku ai irin wannan baya fita sai da addu'a da azumi tun suna ƙasar galili sai yesu ya ce musu za a ba da ɗan mutum ga mutane za su kuwa kashe shi a rana ta uku kuma za a tashe shi sai duk tsananin baƙin ciki ya rufe su da suka zo kafar nahum masu karɓar rabin shekel na gudunmawar haikali suka je wurin bitrus suka ce malaminku yana ba da gudunmawar ya ce I yakan bayar da ya dawo gida kuma sai Yesu ya fara yi masa magana ya ce, Me ka gani Bitrus, wurin wasa rakunan duniya suke karɓar kuɗin fito ko haraji, a wurin ‘ya'yansu ko kuwa daga wurin waɗansu?’ sa'ad da kuma ya ce, Daga wurin waɗansu, sai Yesu ya ce masa, Wato, ’ya'yan an ɗauke musu kenan, du da haka, don kada mu ba su haushi, ka je teku ka yi fatsa, kifin da ka fara kamawa kuwa shi za ka ɗauka, in ka buɗe bakinsa za ka sami shekel guda a ciki, to sai ka ɗauki shekel ɗin nan ka kai musu, wato, nawa da naka.